الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل قراتمنا رياض الصالحين من إمام النووي a yau insha Allah za mu darasi na 28 ko da tara ne za mu darasi na 29 kuma za mu tashi babin muraqabati wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi muraqaba na kamar speaker nan ba yi dole ba abin da ake cewa muraqaba shine duk abin da kake yi ka san ubangiji subhanahu wataala yana kallon ka idan za ka aikata wani aiki na alkhairi ko ta ibada ka ji cewa ubangiji ala na kallon ka domin kyautata wannan ibada ne idan za ka bar ta ka ji cewa allah yana kallon ka domin hakan zai sa ba za ka bari ba haka abubuwan da ubangiji ta'ala ya hana idan ka san allah ta'ala yana ganin ka to ba za ka yi su ba in ne gana da kunya za ka ji kunyan yin shi yasa Alhassan hasan al-basri yace wa alimtu anna allaha muttalun alayya fastahaytu an uqabilahu bil nasiha na san Allah yana kallo na a duk inda nake sai nake jin kunyan in shi da sabon Allah duk inda ka shiga kake wata ai kake wani umurni ko aikata wani umurni na ubangiji ta'ala ko kake aikata haramun to ubangiji ta'ala yana ganin ka shine ma'anar muraqaba haka imamu nawawi ya jeranta littafin sa jerantawa mai kyau ya fara da ikhlasi ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake niyyarka sannan kuma sai ya kawo tuba a tuba daga dukkan zunuban sai ya kawo babin haƙuri kai haƙuri akan da'awa Allah ta'ala da barin saƙon Allah sannan sai ya kawo maganar gaskiya bayani akan gaskiya ka zo mai gaskiya a rayuwarka sai biyo da wannan babin na muraƙaba ka ji Allah ta'ala yana kallon ka a duk inda kake kuma ya san da zaman duk abin da kake kuma ya san wannan shi zai sa ka kiyaye dukkan wasu abubuwa da ubangiji allah yana ka kai wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke cewa ya yi wa nasu taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minkuma wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaikum raqiba ya ku da kuka ji ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku bauta masa shi kadai ku ku daina saba masa ku bar saba masa kuma ubangiji ta ala shi ne halitta ku daga annabi adam ya halitta annabi hawa ayana ya halitta hawa kuma ta daga annabi adam ne sannan daga ne ya ta maza da mata Allah ta ya ce ku ji tsoron Allah wanda ku kuke magiya da shi ku ji tsoron zumunci farko ke zumunci sai ce inna allaha kana alaikum rahima Allah yana kula da ku wato ku sani duk abin da kuke yi in ma ba ku biyo in innan dokokin ba kuma ubangiji ta Allah yana gani ya san me kake yi duk lokacin da kake eh, tunani a zuciyarka Allah yana ganin ka ba dole za ka rage barna za ka daina barnan da kake kuma duk aikin da kake za ka kyauta shi wannan ko ya kamata mutum ya tashi a ransa shine zai sa ya zama bawan Allah mutumin kirki amma in kana ganin za ka ɓoye wa Allah wani abu da gaskiya kana da matsala domin za ka yi sabon Allah kuma ibadan kama ba ta zaune kyau kamar hukuma ne ta sa eh, doka idan tana tsaye a kanka baka isa ka ta doka ba amma in ba ta ganin ka za ka iya keta da shi ubangiji ala ko a ina akwai iliminsa akwai jinsa akwai sa duk abin da kake yana kula da to kaga dole ka ke ka abin nan ka kiyaye dokokinsa wani ya zo jan imam ahmad sunansa sa'ala ya ce me kake yi ya ce aiki na ne rubuta waƙoƙi na adam sai ce to kaɗan rera min wasu daga cikin nabi sai ce iza ma kalautar dahara يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيب ولا a الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم ترى na اليوم أقرأ ذاهب وأن غدا للناظرين قريب yace idan kauce wani zamani to karkata yanzu kwanan mu kaza ko shekaran mu kaza ka ce ubangiji ta ala yana kallon abin da muka yi a wannan lokacin yana kula da mu kuma yi tsammanin Allah zai rafka na koda da kyattawan ido kuma yi tsammanin abin da kake zai buya wa Allah subhanahu ala. ba ka ganin yini yana kaurin tafiya in an ce abu gobe ne sai ka gobe nan da nan ta zo to dai karanta ma'amar waɗannan bai tuttuka ma'amar sai rufe duk abin da yake yana rubuce rufe takardunsa ya je ya shiga ɗaki ya kulle yana kuka ana jin kukansa kuma ana jin yana cewa idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya rabbi wato dole ne ka sa Allah a ranka cewa duk abin da kake Allah yana gani kuma yana kula da kai to kaga wannan shine tsoron Allah kenan amma in dai zaka yi abu ba tare da kana tunanin Allah na ganin ka ba to kaga babu tsoron Allah a tare da kai malai ce qala Allah ta'ala ubangiji ta ala ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin suratul shu'ara ubangiji ta ala ya ce allazi yaraka hina taqum Allah ta'ala shine wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi kake tashi daga sallah zuwa sallah ko kake tashi daga baccinka wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawanka a cikin mu'minai ko a cikin masu sallah wato ayin da take bayan ta ita ne wa tawakkal alal al-hayy wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa ka fi sajid in zaka dogara ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz magwayi wanda babu abin da yake wato ainihin rinjaya ba abin da yake gagara sannan ar-rahim kuma shine mai tausayawa mai tausaya bayan to daga cikin sufofin shine alladhi yaraka hina taqum Allah shine yake ganin ka lokacin da kake tashi wa taqallubaka fi da kuma jujjuyawanka a cikin masu sujjada shine masu sallah to kaga kenan yana nuna Allah ta'ala yana ganin ka a duk halin da kake wasu malamai suka ce hina taqum ana nufin hina taqum ila salat in ka tashi za ka yi sallah sallan farilla ko na nafila ubangiji ta'ala yana ganin ka wasu suka ce hina taqum ai hina taqumu min maqamika idan ka zauna in ka tashi Allah yana ganin ka kuma yadda yake ganin ka lokacin da kake zaune ko za ka tafiya kake yi a tsaye kake a zaune a kwance kake duk hali da kake ciki ubangiji ta ala yana garin ka ya san ko me kake aikata kuma zai maka hisabi akan abin da kake aikata wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawa ka cikin masu sujjada malamai sun sabani wajen fassara wasu suka ce fi aslabil anbiya'i hatta akhrajaka Allah ta'ala ya san jujjuyawa a cikin tsotson annabawa har ya fito da duniya kenan asajidin ana nufin masu yin sallah su ne annabawa mutanen kirkin mu ne to manzala ta sulama ya jujjuya cikin tsabon annabawa tun daga annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi ismail to da haka ubangiji ta ala yana ganin sa lokacin da zai fita daga wannan tsohon annabi ya koma wannan tsohon annabi Allah ta'ala yana ganin sa haka wasu ka fassara wasu suka ce wa taqallubaka fi sajidin ma'anan sa taqallubaka fi zahabika wa maji'ika ila ashabika almu'min da jujjuyawanka a cikin masu sujjada shine tafiyanka da dawowanka da dan kewayawa da kake a cikin sahabban asajin ana nufin mu'minai sune sahabbai masu wato ganin ta Allah yana ganin ka lokacin da kake tashi daga inda kake zaune a ka. sannan yana ganin ka lokacin da kake yawo a cikin ka, ko ka je ka dawo a wajen ka. ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wani suka ce wa taqallubaka fi sajidin ana nufin wa taqallubaka fi ruku'i wa sujudi wal qiyami ma'a al musallina fi jama'a Allah yana ganin ka lokacin da kake jujjuyawa tare da masu sallah a jami'a wato shine ruku'unka da tsagowanka sujjadanka tsagowanka da tsewanka don karatun fatiha da sura so da kai don kana sallah jujjuyawa da kake yi ubangiji ta Allah yana ganin ka to ayar dai tana daukan dukkan wa'annan ma'anoni ko ma me kake ko ma baka juya ba ma Allah ya gani ko kawai ka zauna kai shuru ko ka kwanta kai shuru kaman gawa Allah ta'ala yana gani haka ne in ka motsa kuma yana gani domin ba abin da Allah ta'ala bai sani ma'ana ka kai kaɗai yana ganin ka kuma in a cikin jama'a ne ma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani wannan zai sa ka ji tsoron Allah ka yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ta'ayin da ya kama wanda ba ka kuya masa yanzu duk mutum idan ya sa ka wani aiki za ka iya ɓuya ba kai ba ko yace kar kai kaza karan sai ka ɓuya kai bai san kai ba to amma Allah ta'ala masa ni bai ne ba abin da yake ɓuya ba duk abin da kake yana ganin ka kuma in magana kai ma yana jin mai ka faɗa sai ce wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntu. ubangiji ta'ala yace wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku da iliminsa aina ma kuntum a duk inda kuke suratul hadid ma'anar wannan ayan ubangiji ta yana tare da kai da iliminsa da jinsa da ganin wato ba da ainihin zafin da da zafin ba wannan shine fassarar dukkan malamin tafsiri wa huwa ma'akum bi ilmi ina tare da ku da ilimin sa ma'ana ilimin sa yana tare da ku in kai magana Allah yana jin ka duk inda kake idan ka fa idan kai kai wani abu Allah yana ganin ka kuma Allah ya san kana yin wannan abu ba abin da yake buya ba kamar yadda suke fassara cewa Allah yana tare da kai da ka sa ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Allah ya dauka ka bari shi kuma babu wani malamin tafsiri da ya fassara ayin ko da ne ka dauko zai ce maka bi ilmihi tafsiri da ne. Allah yana tare da bayansa da ilimin sa ne wato ilimin sa yana tare da yana tare da sa so ba ana nufin zakin sa yana tare da bayansa ai sama da kasa ba su ta su dauki Allah subhanahu wa ta'ala wanda da in ka shiga daki Allah yana tare da kai in kana ban daki ma a ce Allah yana tare da kai in kana cikin shagon ka Allah yana tare da kai shi ma wancan haka to kaga a iya garin nan yau da kawai sai Allah su kai mutum dubu ai su kai dubu domin yana tare da mutum dubu kenan a duk inda suke kowa kuma da zakin sa to kaga Allah sai zama ya kashi kashi kana nan yana tare da kai wani yana wani masallacin ka wani yana ɗakin ka wani yana wani gari kafin gabar Najeriya ma kaga Allah sai zama ya kasu miliyan ɗaya miliyan ɗari da tamanin ya adadin mutanen najeriya ko miliyan ɗari biyu ma in ka tafi wata ƙasar haka kuma allah ƙwaya ɗaya ne wa ila kun wa shi kaɗai ne kulhu huwa allahu ahad allahu samad so allah guda ɗaya ne kuma ubangiji ta ala baya kuɗuwa a cikin a cikin halittar kuma ma kasan nan gaba ɗayan ta ba ta ɗauki allah haka nan sammai gaba ɗayansu guda bakwai ba su isa su ɗauki ubangiji ta alawa to ta za a yi ɗakin sa ya ɗauke ka ko masallacinka ko shagon ka ya ɗauke shi ba zai taɓa yiwa Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini kafirai ba su kan darajar Allah inda ya kamata kamar nan gaba ɗaya Allah zai ya matsa sai damke ta a hannunsa bai ji komai ba kasai ma haka ya damke ta da hannunsa bai ji komai ba kuma ya ce anal maliku aina mulukul ard ni ne sarki ina sarakunan duniya to sammai da kasan duk a tafin hannunsa da Allah ubangiji ta la zai rike kuma ba tare da ya ji komai ba Abdullahi bin Abba ya ce kaman ka rike kwayan zara in za ka ji wani to ta za a yi kuma ya ce sama da ƙasa sun ɗauke shi ba zai taɓa yi ba to da ko ubangiji ta Allah yana saman bayan sa yana saman al'arshin sa yana saman samman bakwai gaba ɗaya saboda haka baya ba baya kuɗe da ainihin wato ainihin halitta saboda haka abin nan ko ko da a ce mutum ya samu mutum ma da zai samu wani matsayi a nan duniya to za a ga akwai inda bai zai shiga ba wani wani ya ci karfin ya je sai dai an jara wani sai wani wuri na musamman yake zuwa to sai za a ce ubangiji ta ala yana yana ko ina tare da halitta amma iliminsa da jinsa da ganinsa suna tare da shi sai sa ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shi ne marija yana saman bayan amma kuma iliminsa kuma yana ko'ina Allahu Allahu fawqa fawqa al-ma'i wallahu fawqa wa huwa ya'lamu ma antum Allah yana sama al sa yana sama ruwa Allah yana sama al gaba kuma ya san duk abin da kuke wa shine ibn abi zar qirawa ne a cikin risala yake cewa annahu fawqa al majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi Allah ta'ala yana sama al sa mai girma da zatinsa kuma al'arshi ma bai ita ya dauki Allah ba yana saman sa ne ba yana zaune akan al'arshin sa kamar yadda sarki yake zaune akan gadon al'arshi ma bai ita ya dauki Allah ba yana saman sa ne sannan kuma ko ina akwai ilimin Allah ba inda babu ilimin Allah to ilimin sa ne yake ko ina da jinsa da ganin amma zakin sa kuma yana saman halittansa gaba daya wannan sune shine yake da dalilai na ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in magabata dukkan magabata sun yi ittifaqi akan wannan duk ayan da kake ganin kamar tana bada ma'anan Allah yana tare da kai ko da bayinsa to ma'anan sai yana tare da kai da ilimin sa ne da jinsa da ganin sa amma ba da zatin sa wannan shine abin da malamai suka yi ijma'i akan sa amma in mutum ya fassara maka yace Allah yana tare da kai da zatin sa to ka tambaye shi a wani tafsiri ya gani ba zai iya nuna maka ba fassara ne da ta ya fassara kansa kuma ko da malami ne shine ya fassara sa ta kasa kansa amma ba zai gaya maka ga a littafin da ya gani kuma an dare yana kalubalantar su kan kuma saba nuna ma to tafsirin da ya fi shahara dai a wurin mu shine tafsirul ne wanda ko ina ake karanta shi to shi ma cewa da ilmi ilimin sa ne yake tare da mu amma ba zatin sa ki sa yana yana sama da mu gaba daya to wannan ayan huwa ma'akum dalilin fassaranta cewa ubangiji ta'ala yana tare da mu da iliminsa ne ba ana nufin da zafinsa ba imam al wato masu abannan malamin tafsiri ne abu abdullah wanda ko ba maliki ne malamin maliki ne yana daga cikin manya-manyan malamin maliki a tafsirinsa na qurtubi jami'u ahkamul qur'an yace dalili akan cewa ilimin Allah ake nufi yace shine ayan ta fara da ilimi kuma ta rufe da ilimi ayan da maganar ilimi ta fara kuma ta rufe da maganar ilimi ubangiji ta ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma tawa thumma tawa ala al-arsh ya'lamu ma yajidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ridu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala shine halitta sammai da kasai a cikin kwana shida sannan yadda ya daidaita a saman al'arshinsa kaga yana saman al'arshinsa ne to amma sai ce ya alamu ma ya riji fil ardi duk da yana saman al'arshinsa din ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan sama da tsirrai da za a bunni wa ma ya kharuju ha da abin da yake fita cikin daga cikin ƙasa wato tsiron da zai tsiro ko wata ciyawa da za ta tsiro duk Allah ta'ala ya sani da abin da yake saukowa daga sama da abin da kuma yake hawa sama din duk Allah ya sani za ka zuwa wani abu da zai shiga cikin ƙasa ya lau ma ya riju fil ardi abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya sani abinda da yake fitowa daga cikin ƙasa ya sani abinda da yake saukowa daga sama kamar ruwan sama da ƙanƙara da sauran ubangiji ta Allah ya sani haka na abinda da ke haurawa saman ma Allah ta Allah ya sani kowane irin abu ne daga cikin halittansa ba abinda ba abinda bai sani ba daga ciki akwai ayyukan bayan Allah nagari suna hawa ne sama zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan sai Allah ta ya ce wa huwa ma'akum kaga ya alamu ya san abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita da abin da ke saukowa daga sama da abin da ke haurawa kenan sama da ƙasa ba abin da bai sani ba sai ce wa huwa ma ma'akum So da ku sani Allah yana tare da ku ma'ana da ilimin ka kenan ilimin sai yana tare da ku sai ya ce me aina ma kuntun duk inda kuke sai ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikata kaga ta bude da maganan ya sani ta kulle da ma'anan da maganan ya sani to da haka ya sani kuma yana gani to kaga sai aka sa wa huwa ma'akum a tsakiya wannan sai ke nuna ilimi a cikin kuma duk malamai magabata haka suka fahimci wani. haka suka fahimta Allah yana tare da ku da iliminsa da iliminsa iliminsa da jinsa da ganinsa amma baya ta kuɗi da da ainihin wato halitta kuma irin wannan ayan akwai ta a cikin suratul mujadala inda ubangiji ta lake cewa alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ardi ma fi samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم نما آية تفارة إلمي ألم ترى أن الله يعلم بكسن ألا ياسن ما في السماوات وما في الأرض أظن كتكين سمي دك أسير معنى أبنجي تعالى ياسن أبن كتكين سمي دك أسير ده أبن كتكين sannan babu wata ganawa da mutum uku da su yi ba ce ubangiji ta ala shi ne na kudinsu wato ya san me suke faɗa yana jin su yana ganin su haka nan idan mutum biyar ne ma allah shi ne na shidan su in ma ba su kai shidan ba ba su kai ukun ba ubangiji ta ala shi ne na biyun su in mutum biyu ne allah shi ne na ukun su sannan idan sun fi haka ma kamar mutum bakwai ne suke ganawa allah shi ne na takwas ya san me suke faɗa sannan ubangiji ta'ala ce zai ba su labari abinda suke suka yi din abinda suka aikata a nan duniya ko mitin din da suka yi ya ba su labarin sa ranar alkiyama sai ta inna la kulli shay'in alim Allah ya san komai to kaga wa huwa ma'ahum din wa bunna ma yakunu min najwa salatin illa huwa rabi'uhum in to ku ne shi na hudu in hudu ne shi na biyar in na biyar shi ne na shida in biyar ne shi na shida da sauransu kuma yace wa huwa hun, aina ma kam yana tare da su duk inda suke sai yace zai ba su labarin abin da suka aikata kuma Allah ya san komai ma'ana yana tare da su da ilimin sa da jin sa da ganin idan ka zo ka fassara shi kace yana tare da su da zatin sa kace Allah yana ko ina to wannan fassaran ka ne kai in an neme ka kawo wani daga cikin sahabbai ko magabata da su wannan fassaran ba za ka iya kawo a wani tafsiri wannan fassaran take ba za ka iya kawo to ga wannan fassara ne da ka kawo. wata aqida ne aka tusa maka ita wanda Allah bai halitta ka da ita ba kuma bai ko bai bai karantar da kai ita ba bai saukar da Qur'ani da ita ba ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ake son a fa maka dalili saboda ayoyin alqur'ani sun tabbatar da Allah ya sama hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbatar da Allah yana sama maganganun magabata da ijma'in su duk sun ya tabbatar da Allah yana sama sannan kuma irin dabi'an da ubangiji ta ala halitta ka da ita dama an haife ka da sanin Allah yana kama ne shi yasa in ka je in ka ce Allah yana ko ina to koya maka aka yi wani amma in ka zama yaro karami ka ce ina Allah yake zai ce maka yana sama ne in kuma ya ce maka yana ko ina to ka tambaye shi wa ya gaya maka zai gaya maka wanda ya gaya maka an canja maka amma ba haka Allah ya halitte shi ba fikira ce ta ubangiji ka Allah ya halitte kowa cewa ya san Allah yana sama sau da ka shi yasa idan kana addu'a to hankalinka sama yake tafiya hannayenka ma sama kake tsaga su kuma zuciyarka tana ta ko a sujjada ne kake roƙon Allah ta'ala wani abu amma za ka zuciyar kuma ta tafi sama kaga kana ganawa da Allah ne kaga ba yawo za ta dinga yi ba sama ne za ta tafi wannan kuma ko yanzu mun tashi daga karatun nan ka gwada ka gani kai sujjada kana addu'a za ka ga zuciyarka ta tafi sama kuma manzala ta sama da zai gana da ubangiji ta ala isra'i da miraji ai sama aka tafi da shi Sannan aka wuce samman bakwai gaba daya an wuce sammai din guda bakwai gaba ya kaje su darasul munta inda malaika jibril ma bai zai iya wucewa ba shi ya wuce ya je gana da ubangiji ta ala kaga wannan daukaka ce ga manzon sama ko mu'jiza ce to kaga Allah yana sama ne ke zan. aka dauka aka dauke shi aka kai shi aka kai shi can mai ya je gana da ubangiji su nan ta ta'ala sannan yau idan kana magana da kurma ko da Allah ya halitta shi kurma ne wanda kurma ne ya zo duniya dama bai taba bai taba ji ba in za ka ce masa Allah me za ka yi za ka ɗaga nuka sama ne ka nuna sama shi ne ka gaya masa Allah ke kuma haka ne zai fahimta to ga ba yawo za ka yi ta yi da hannayenka haka haka ka ce wai kana nuna gare gane mai kake nufi sai dai ka yi haka sama to ya san Allah ke in zai rantse ma haka zai sai haka ta ya kansa a baki haka to ya rantse da Allah ke ma'ana rantsuwa ta fito daga bakinsa ta tafi na sama kenan da Allah ya rantse wani haka aka halitti dan adam haka ne kuma dabi'a take sai dai a canja masa fitratan lahi lati fatara nasu alaiha haka Allah ya dabi'a cikin mutum amma duk wanda ya tashi daga wannan aƙidan to za ka samu kuma akwai wanda ya koya masa amma mu mamaki za ga suna ta rigima sai sun dauke mutane daga wannan aqida in na fiske wanda suke da dalilan qur'ani da hadisan manzo da kuma maganganun magabata da kuma ita ce ibn abi zai ya kawo a cikin risala amma risala ma sai a masa tarihi ya ce Allah yana saman al'arshin sa ilimin sa yana ko ina in an zo sai a ce Allah ya linjayi al'arshin sa to al'arshin ya nemi kokowa da Allah ne To za a ce Allah ya linjayi ina ce karin jayi mutum ba ya nemi ya buga da kai ne to sai al'arshi zai zai zai buga da ubangiji ta Allah yaushe suka yi rikici da Allah shi al'arshin har da za a ce Allah ya linjaye shi dan adam ma ya isa ne mala'iku ma sun isa ne saboda al'arshin Allah bai rikici da Allah ba balle tana ce Allah ya rinda shi Allah yana sama da shi shi halitta shi halittun sa ne duyin da ya ga dama zai da amma mutum ya zo ya kirkire fassara ya faɗa الرحمن على العرش استوى وقالوا بكر الله يتينا سما العرش wasu suka cewa yari da al'arshin ka to kuma sannan wannan fassaran cewa yari da babu wani wanda daga cikin malamai wanda ya wannan kafa ramani al'ashi za ta istiwa an yaliqu bi jalali Daidai ne da yake dacewa da girman girmansa ba mu san wani irin daidaita yi ba a sama al'arshin amma dai yana sama al'arshin sai ta badal amma da yake cewa wa rabbul arshi fawqa al arshi lakin bila wasi tamakkun wa ittisali ubangiji al'arshi yana sama al'arshin sa sai dai ba mu isa mu gane ga yanayin yanda yake a sama al'arshin sa amma tabbas yana sama al'arshin sa domin shine shine ga ba الثاني ثاني شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عبد ما شيء ذلك إذن الله أن محمد منزون وليك ثمن ثمن بقين أتشل ثمن ما مزالا بيتي ماذا يتنجى وأن بيتي عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مطوى الكافرين وأن العرش فوق الماء ذاته وفوق العرش رب العالمين na shaida alƙawarin Allah gaskiya ne wutar jahannama makoman kafurai ne sannan kuma al'arshin Allah yana sama ruwa Allah kuma yana sama al'arshi wannan ita ce aqidan magabata sai Imam Malik duk aka aka suka tafi shi yasa wani da zo da Imam Malik yake tambayan sa daga Iraq ya zo aka turo shi yace Malik Allah ya ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi Allah ya daidaita a sama al'arshin sa kaifa istawa to ya yi daidaita wani irin daidaita sai imama da yake masa al-istiwa'u ma'lum wal kuma majhul wal iman bihi wajib wal kayfu majhul wa su'alu anhu bihi istiwa'i cewa Allah da yake sama al-arshi duk wanda ya san larabci ya san ma'anar sa ya daukaka a sama al-arshin kan yake shine ma'anar istawa al sannan ka yi sanin ya yanayin yadda ya daidaita wannan ba wanda ya sani don Allah bai gaya mana manzo Allah bai gaya mana amma imani da hakan din kuma wajibi ne Wasu su'alu anhu bid'a ka tambaya kuma yayin ne yadda ta kama al'ashin bid'a ne don sahabbai wasu tambayi manzan Allah ba tabi'ai wasu tambayi ta ba saka tabi'u na wasu tambayi tabi'ai ba kowa ya imani Allah yana sama al'ashin tare da dalilai to kuma yanzu wani yanzu yana tambayan ya ne yana son ya kawo mutane wata wani jayayya ne don a ɗauke ka daga imani da abin da ƙur'ani ya zo da shi ka koma wani tarihi wasu fassarori ya sa ma mali ya ce kai wannan fitina ya ke so a fidda shi daga majalisi ya sa aka cire shi ya ce ko daga iraki ya zai bar wurin nan shi ke aka ɗauke shi aka maida shi aka fidda shi daga majalisi don manzana sun ya ce ma balla ƙaumin ba da hudan kanu alaihi illa utul jalal duk mutane da kaga sun ɓata to suna jayayya ne da dalilai na shari'a suna jayayya da dalilai na alƙur'ani ko hadisan manzana kamar shi yasa suka ɓata amma ina za su kallama su miƙa wuya ba za su ɓata ba yasa imamu qayyim ce fa inna ma kalima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimi ba mai kubuta a addinin sa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk abin da ya rikice masa ya koma wajen wanda ya sanya masa bayani shi nan sai a masa bayani فإنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ka التسليم والاستسلام طبعا musulunci ba sai in ka miƙa أولا abinda Allah ya ce haka ne abinda manzala sama ya ce haka in ba gane ba to ka bincika su habbayya suka fahimci abun da tabi'ai da tabi'u tabi'i wannan shine zai sa abun nan ka gane aqida ingantacce amma aka ce a ina ne a larabci istawa zai zama da ma'anar istaula Allah ya ce istawa su suka kara lamun wai istaula suka kara abin nan lamun a cikin kalma sai ta wasu ma'anar rijaya to sannan balarabe yakan ce istawa yana nufin istawa ba a samu ba maganganun larawa to sai a qur'ani zai zo da wannan ma'ana kuma qur'ani arabiyyu ne wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bi qubul alamin to da qur'ani bi lisanin arabiyyin mubin harshe na larabci bayyanin ne to kuma yana za a zo da wani da wani yare wanda larabci ba su san shi ba kwata kwata to ne ga da ai ga wani ma ya ce qajistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi wai bishiru ya mallaki iraki istawa yana nufi istawa ba tare da ya zub da jini ba ba tare da wato ainihin yaki ba da aka bincika zai aka samu akdal ne wannan baitin wani wani bai huje wa ba nasare ne yana yabon sarakuna sai ya kirkiri wannan baitin asalin da ba larabe ne saboda ya bata musu abin da suke so shi ne sai ya faɗi istawa a inda ya bata ma'anan ma'anan istawa to za ka bar ƙur'anin ka ka bi maganan akal wanda yake ba nasare shi zai fassara maka ƙur'ani kuma shi ba ba wakansa ba ta jahiliya ne waƙoƙin jahiliya kafin zuwa musulunci su ne ake fassara ƙur'ani da su amma daga baya larabci ya lalace wani ma kurakurai ne ma wasu larabcin kuma sai zama shi zai fassara maka ƙur'ani shine ibn taymiya ke cewa wailul liman nabada alqur'ana wara'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-ahsan azaba ta tabbata ga wanda ya jefar da qur'ani bayan sai zai kafa dalili sai sai ahqal ya ce wani ba nasare ba musulmi ba ai ya ce ka bishrun ala al iraqi min ghairi tayfin wa dami raj wai shine sai ka bar fassaran alqur'ani abinda qur'ani yace maka sai ka bi na mawakin nan nan ka bar aya ka bi magana ahqal shi zai baka aqidan ka ce sannan kuma bincike na tarihi ya nuna bishru bai taɓa yin mulkin iraki ba maganan ma ƙarya ce ma baitin cewa bishiru ya mallaki iraki ya mulke ta ba tare da abin nan eh, yaƙi ko da jini ba da aka yi bincike a tarihin iraki bishiru bai taɓa mulkan iraki ba kaga ma maganan ma ƙarya ce ma kawai to saboda haka dole a abin nan a biyar qur'ani da hadisan manzo Allah sallama nan ne zaka zauna lafiya a aqidanka wannan shine fassara wa'annan wa'annan ayoyin da wasu suke fassara su da wata wato ainihin fassara daban wanda ba magabata ne suka yi wannan fassara wanda ya fassara bai bai bai da littafin tafsiri bai taɓa rubuta tafsiri ba a wa'azi ne yake fassara shi da so da haka wa huwa ma'akum aina ma kuntum ilimin Allah yana tare da ku a duk inda kuke kuna ta ko abin da ilimin sai yana tare da ku ma'ana ba abin da za ku yi Allah bai sani ba فنأتي وقال تعالى أبنجد تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Allah ta'ala babu abin da yake koya masa a sama a cikin ƙasa ko a sama wato duk wani abu da ajiye yake gudana a nan ƙasa ko yake gudana a nan sama a can sama ba abin da za a yi shi Allah bai sani iliminsa yana tare da wannan abu shi ubangiji ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance a baya ya san abin da yake kasancewa yanzu ya sa abin da zai kasance nan gaba ya san abin da bai zai kasance ba ma kuma abin da bai zai kasance ba a bai zai kasance ba inda zai kasance ma Allah ya san yaya zai kasance a ba mai yana ilimin tiyata sai abin da ya faru ka sani ko yake faruwa ba ka san abin da zai faru nan gaba ba balle sana kuma abin da bai zai faru ba ka sani ba za ka sani bare kuma in ya faru ma bai zai faru ba in ya faru ya zai zama wannan sai ubangiji subhanahu wataala shine wanda ba abin da yake koya masa sama da ƙasa yasa a suratul hajj Allah ta ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir Muka san Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai ba in an ce sama da ƙasa kaga duk abin da ke cikin su ya haɗu cikin domin duk wani abin da yake rayuwa ko dai a ƙasa ko a sama ko tsakanin sama da ƙasa to duk wani abin da zai faru a cikin sama ginin ne ko a cikin nan ƙasa ko a doron ƙasan ko tsakanin sama da ƙasa ubangiji ta ala ya san shi kuma yace ya riga ya rubuta shi a lauhin mahfuz kuma wannan mai sauki ne wajen Allah tun kan abun ya faru ba Allah ya rubuta shi a lauhin mahfuz ya san Allah ya san zai faru kuma ya rubuta shi a lauhin mahfuz kuma shi ya samar da abun sannan kuma abun da ganin daman Allah ya faru ba don Allah ga dama da zai faru inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar tunda Allah ya kaddara shi kafin ya faru Kuma mai gini ne tun da ya filan yanzu zai fara gini to duk abin da wani ma zai gini sa yanzu a nan duniya ba filan din to amma Allah ta'ala duk abin da a duniya duk abin da zai faru a duniya ya riga filan din ina nan kuma a rubuce a laukin mahfuz ko ka sani ko baka sani ne ma'anar inna zalika fi kitabin yana nan a cikin laukin mahfuz ya rubuta to kaga wannan shine imani da kaddara kenan ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin Allah ya san abin da zai faru tun kan ya faru ya rubuta shi a lauhin mako dama zai faru ana jiran lokacin faruwansa ne sai faru sai ya yiwu sannan da ganin damansa abun ya yiwu kuma ma shi ya samar da abun da bai samar da abun ba kuma bai zai yiwu ba ka wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da dukkan abin da kuke aikata. har abin da kai da kanka Allah ne ya samar da shi da bai samar da shi ba ka isa ka yi shi ba ka isa ka yi shi ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba abin da ke kuya masa in suratul mulk Allah ta'ala ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wato ko kai magana ka ko kai asirri ko kai a bayyane ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin kirkinka ko ka fitar da magana ko baka fitar da ita ba Allah ya sani wato da za zaka magana a sirrance Allah ya sani in ka bayyana ma san in ka boye a kirjinka Allah ta'ala ya sani ko waswasi kai ya lamu ma wasu su bihin nan. nafs da rai yake waswasin sa Allah ta'ala ya sani sai sai ce ala ya alamu man halar. ku saurara ku ji Allah ya san abin da ya halitta ko waɗanda ya halitta ciki da waje ba abin da Allah bai sani ba wa huwa al-latiful khabir Allah shine masanin koyi al-latif wanda ilimin sa yake shiga ko ina ko ba kofa a wurin ilimin Allah yana shiga al-khabiru masanin koyayyun abubuwa ba abin da yake buya masa wannan sai ubangiji subhanahu wataala kad hada bi kulli shay'in ilm ya kewaye kowane abu da ilimi ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ciki dojin komai Allah ya sani amma mutane ba su isa su kewaye Allah da ilimi ba su isa su amma shi ba abin da bai sani ba to wannan zai sa ka ji tsoron Allah ba abin da bai sani ba duk abin da zai faru kan ya faru ya sani to zai ka ji tsoron ka kuma a sai ba za ka buya masa ba ba abin da za ka yi wanda baka abin nan eh, bai san ka yi shi in an yi ne ka bai tona maka asiri ba to akwai yau ma sara'ir ranar tonon asiri shine ranar alkiyama nan kuma gaban jama'a wani dan wani jikan wani yayi kaza a fallasa ka gaban jama'a to ga ka ji tsoron Allah tun a yanzu ka ji tsoron Allah ka daina yi kafin ranar kin dillanci sannan yace وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد سورة الحج إن ربك لبالمرصاد الله ينا أبنجد كينا مداكتا وتينا نن ينا تورارون أيوكا ينا غنين ينا كيكي ayyuka kuma ينا jiran أيوكا ba abin da yake kubuta masa ba abin da yake kubuce masa yana ji yana gani kuma zai saka maka wanda labin abba zai ce yasma'u wa yara shi ma'anar labin mirsad kai kana yin abun Allah yana kula da kai yana jiran ka kuma akwai ranar sakamako ko a nan duniya ko a lahira yana jin ka yana ganin ka babu abin da yake kula mata to da ka duk halittunsa yana kula da su ba mai kula kaga dai adadin mutanen duniya na mu san adadin su ba sai dai ai hakaki a ga maka to amma kowa Allah ya san me yake kowa Allah yana ganin sa kuma ya san me yake babu abin da za ba zai yanzu kai idan kana kallon wannan sai ɗauke maka hankali ba za ka iya ganin cikakken abin da wannan yake yi ba ba wani ta ala duk da ake ɗin wurare daban-daban lokuta daban-daban kowa abin da yake Allah ya sani saboda iliminsa da da ganinsa ba irin na ɗan adam bane ne ba ba ba irin na ɗan adam bane yasma'u dabiban namlati fil lailati zalmai ala sakaratil manta yadda tururuwa take tafiya a cikin dare a dutse mai santsi Allah yana jin ƙaran tafiyan tururuwa ƙara su so da ka ba abin da za ka furta Allah ya sani sannan sauti ba ya takuɗuwa wa ubangiji ko yare yanzu mutum biyu suna maka magana sai ka rika wanne ne za ka fahimta shi dole sai dai ka bai da ka zuwa wurin Sai ɗayan kuma daga baka ka ce mai kace to Allah ta'ala kuma kowa yana magana a lokaci guda kuma Allah yana jin sa kuma zai amsa masa kowa da zanen roƙi Allah ta'ala wannan ko ita magana ita magana kai ko yare daban-daban ne ai ta takuɗa yaren wannan yana fulatanci wannan larabci wannan turanci wannan faransanci wannan kanuri kowane irin yare ai ta yi a takuɗa su Allah yana jin kowanne kuma zai fahimce ka kaga ba abin da ke guya mana in kai hankali yana ji in kai da ƙarfi ma yana ji jalla jalalu wannan sai ubangiji subhanahu ta to haka nan ganin sa kuma komin san abu Allah yana ganin komin Ko ya to ai shi halitta shi ma ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif ai shi halitti abun ta sai bai san jiwa ya san da zaman in sirantar ma shi ganin siririn abu mala ne halitti ganin siririn abu wani na iya ganin siririn abu wani ba zai iya gani ba wani zai gane su ba zai ga kusa wani kusa zai gani ba zai gane sa ba amma da ta'ala shi yana ganin komai da komai ba abin da ke tsaya ba. shi yasa ne sai ya man yara maddal ba'ubi janahu في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في لهمها والمخ في تلك الإزام النحل ya wanda yake gani yadda fuffuke karamin karamin fuffuke yadda sauro karamin sauro yake miki fuffuken dan karamin sauro wanda da killa ganshi shine ba'o manyan sauro ana ce musu to dan karamin sauro wanda dai ka ji ya cije ka ba za ka ganshi ba to Allah yana gani yadda yake miki fuffuken a cikin dare mai a cikin dare mai tsananin duhu amma yana ganin yadda sauran yake mimke fukensa sannan kuma ubangiji ta'ala yana ganin kashin sauro da yadda jijiyoyin sauron suke makale a jikin kashin Allah ya sani Ka ga yanzu daga murmushe sauro ba ka ga kashin ba sai ta yana ganin kashin sauron da jijiyoyin sauron da yadda suke haɗe da kashin sannan kuma yana ganin ƙurgun da ke cikin ƙashin sauron har ƙurgun Allah ta'ala yana gani kai na zaka gani to ka ganin Allah daban ne duk abin da kake yana ganin ka da karami da babba a sarari a koye duhu a sarari a haske ba abin da yake koya wa ubangiji subhanahu wataala sai sa ce inna rabbaka bin mirsad Allah yana madakata ina ne yana ganin ka yana jinka kuma akwai ran da zai saka maka ayyukan ka, a nan duniya da kuma wato ainihin lafiya wasu tun a duniya an fara nuna musu sakamakon in sun je lahira kuma babban sakamakon yana jira su kamar fir'auna wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أنا أهلكت da su a duniya a kabari ana musu azaba sannan azaban da tafi wannan suna jiran su a ranar kiyama ita ce azabar wutan jahannam shi yasa kaga wannan ayan inna rabbaka labil mirsad ubangiji ta ala kafin ta sai yace me ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى مذاك العماد الذين الذين لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمثل الله يتيك كلا ka عند الله تعالى على كرد عداوة عداوة ما adawa في كون farko da suka fi kowanne yace wanda ba a yi halittu masu karfi da tsawo da jiki irin su ba lam yukhlaq mithluha fil bilad ba wani gari a duniya da aka wani mutum irin adawa amma Allah ya gama da su ya halakar da su iska kawai Allah ya tura ta gama da su iska wa amma adun fa uliku birihin sarsarin atiya Sau da aka bakararin iska mara albarka ita ta zo ta halakar da su gaba daya yake da kuma samudawa wanda suke sassaka duwatsu suna yin gidaje mutum zai samu dutse kawai sai ya fafe ya yi ciki da falo ya yi beni ya yi gidan ƙasa ya yi ɗakin taronsa da komi da komai cikin duwatsu kawai ƙarfinsu ya fi haka amma ina suke yanzu ƙawa kawai ƙwaya ɗaya Allah ya kuma musu ya halaka fa'amma samu da fa ko bi tsakiya tsawa guda ɗaya ya biyu ne su ba bukatan wai ka ɗauko bulon ka yi bulon ka zo ka jona ka sa a dutse kawai ka ga dutse masu saurin nan su za a kankare a yi ƙofa a yi windo a fitar da gini a yi gidan sama da sauransu to ba ma su ba wayanda suka zo baya baya nan ma za ka idan ka je jona a kwanu da ake taimaka beta wannan wurin gini ne cikin duwatsu da gidan ƙasa da gidan da beni da daki, da gidan sarauta da stadion din su suke taro komai da duwatsu aka sassaka a kan shi ana zuwa ana kallo turawan italiya da turawan italiya sun zauna a wajen suna zuwa su kalli wannan wa'annan wurare ana zuwa kallo to kaga wanda zai tuna maka samudawa kenan su kuma nasu ya kasance wannan din ma yanka je ka shiga wani wuri sai ga kaman ba a duniya ma kake ba wala tana na kuma na samudawa samudawa na can ba to amma duk da haka ba su gagari ubangiji ba wa ta'ala haka nan fir'auna zul auta fir'auna da ya dinga azabtar da mutanen sa yana daddaure su yana cewa ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku ni ne mahalicin ku ya azabtar da wanda ya ga dama amma Allah ta'ala karshe shi ma ya halakar da shi da da ruwa a cikin kogi ya sha wahala har sai da ya fiya musulunta ma kuma musuluncin bai yi amfani ba don ya riga ya je gargara to ga wani ta ce fa sabba alaihim rabbuka sauka, Allah ya zuba musu bulalan azaba ne musu bai ba su kashi ya halakar da su kowa kuma da irin nau'in da aka halakar da ya ba irin don Allah yana da azaba kala kala kowa nasa daban wani tsawa ne wani iska ne wani kogi ne zai nufe da shi wani ruwan tsufa ne kan mutane annabi nuhu wasu ma da tsariyan gaba ɗaya gari aka tattube shi yi sama sai da suka rika zuwa mala'iku sai aka kafo da su taka taka aka gama da su kamar abin da mutane suka zo mutane annabi haka Allah ya dinga kama su to da Allah ya bada wannan labarin ba sai ce inna rabbaka la bil mustaq Allah yana madakata kai ma ba za ka gagare shi ba tunda can mutane ba su gagare shi ba sai a kai za ka iya gagaran ka kaga wannan abun tsoro ne abun tsoro ne ya kamata mu ji tsoron Allah kuma tun anan duniya Allah zai iya kawo musu nan fa an dandana mutu a zan duniya na lahiran kuma yafi na duniyan suna nan suna jira tunda ba su yi imani to ba za ka gagari ubangiji ta ba a nan lahira ya kama ka amma na duniya ya kama ka kaje lahira ma kuma ka jira wannan sai ce wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya'lamu qa'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur wato Allah ta'ala ya san ha'incin ido wa ma tukhfi sudur da abin da kira za suke wato ainihin boyewa wato Allah ta'ala ya san sabon Allah na ido na ha'inci kha'inatul ayun wannan min babu idafati sifa ne idan musu ma'anansa ya alamu al'ayin alka'in ya san wato idanu wanda suke masu ha'inci wani ido ne mai Shi shine ido mai satan kallon haram mai satan kallon abinda ubangiji ta alaya ana in ka kalle shi kamar ba haramun yake kallo amma yana kallon haramun ko dai kuna tare da shi yana kallon kamar kana ga kamar gefe yake kallo amma haramun yake kallo ko kuma ya shiga daki da wayarsa in a cikin jama'a ne bai zai buɗe ba da tsiraiti da abubuwa na samun Allah amma ya shiga ɗakin sai kulle to nan kuma zai buɗe wayan kai kalli wannan shekiyancin ya kalli wannan tsiraicin, ya kalli wannan fasikancin aikin kenan to kaga wannan haɗincin ido a sufiyanu sauri ya ce abin da ake nufi da ka'inatul ayun ya ce hiyar nazara su ba'da nazara shine ka kalli mace kuma ka sake kallon ta ga kallo na farko in kai shi ba tare da nufi ba wannan Allah ya yafe maka shi annazaratu al-ula min ghairi qasdi amma ita ma na farkon inda nufi ne Allah zai kama ka da shi kaji muryan wata mata ka kalle ta in ka ji daɗi da kallon ta amma kawai kana tafiya kana kana daga kana daga idon ka sai ka kalle mai to ka da kai amma in kai na biyu kuma to har in fin ido ne shi yasa manzo sun ya ce ya aliyu la tudbi'u an-nazarata an-nazara fa inna laka al-ula wa laysat laka thaniya aliyu in ka kalli mace ba da nufi ba karka sake kuma watsa mata hin domin na farkon naka ne za a yace maka shi amma na biyun kuma ba naka ba ne za a kama ka da shi wannan shine ha'incin ha'incin ido saboda haka kana tare da Abdullahi bin Abbas yace ma'ana ta huwa ar-rajul yakunu jalisan ma al-qawmi tamurru al-mar'atu fa yusari'uhum an-nazar ilayha yace shine wato ainihin mutum yana zaune da mutane sai wata mata ta zo wucewa sai dinga tatan kallon wannan mata shi yana hira da su kamar yana kallon su amma a gefen ido kuma matar yake kallo shine haicin ido kenan ko da haka Allah ta'ala ya san wannan kuma zai kama ka kenan a kansa ko da haka kallo na ha'inci ma ana kama mutum a kansa ba zai na kallo na rashin kunya wanda za ka yi kiri-kiri kana kallo mun yi ta'ala ya umarni a rinsa ido قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كجاء مؤمنين سورين سيئنون سكاري فرجن قصد دين كلو ماتا كلو نفسي متيرين سيئنون كما ذا لأتي النظرة الصحن المصموم في حال إبليس شي كلو واني قباني wato wata kibiya ne mai guba daga cikin kibiyar iblis yanzu in kibiya aka sa mata guba aka harbi mutum zai halaka saka nan in ka tilla kallon nan to kuma iblis sai an nuna maka wani abu a jikin mata sai abin ya zai maka fitina ga wanda ya fi shine dabtul basar wato yin ido wannan ita ce ɗabi'ar da tafi kowace wahala daga cikin shawar ɗabi'a a ce mutum yana iya rinsa idonsa ba ya kallon mata kansa na ƙasa in ya kalli mace ya fuskanci mace kansa na ƙasa kawai in tana gabansa kansa na ƙasa ba ba kallon ta yake ba ko a aji yana karantar da su ko kuma a kasuwa ko a wani amma za ga ya sake wai wazi yake wa mata amma ya fuskance su ya faɗi wannan a yi dariya a yi wannan a Ka kaga wannan akwai sakewa a ciki an wuce gona da shi a rasuwa ne yana ta fasu dariya ka ai ga ba ba magana rin tsayi ba kuma a nan domin zai ga suna dariya ko ba ta yi ko nuna musu wani abu da sauransu a fiskan haka mai karantar da mata shi ma ya cin hatsari a aji ka zura musu ido ke gyara zaman ki ke waye ki kaza kaga shi ma babu babu rin tsaye a har ka ji wata suna kokawa to ya aka ya gani ma har ya gane na irin zama kaza ya kai ka ganta ma har ka gane cewa ba sai zama mai kyau ba ka ce ka gyara zamanta kaga akwai abin da ka gani kenan kafin ka ce ta gyara zamanta sai ka gana gulman mutum so ɗabi'a mai wahala kenan rinsa ido ba abu ko mai haɗari shine kallon mata ɗin yana cinye imani yana kwashe basiran mutum abin nan eh, kallace kallace kuma a ƙarshe ba zai dawo mutum alkhairi ba a ƙarshe ba zai dawo mutum alkhairi ba saboda haka daga shine kuma fitinan za ta faru sai ta zama abokiyarka sai kuma wata alaƙa ta shiga har aje kuma a yi abin da bai dace ba كل الحوادث مبداها من النظر ومؤذم النار من مستغفر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في آي النجيد موقوف على خفائه يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر فذاك كمان وتاني daga tarkafi take tashi to haka kuma shi ma kallo shi yasa ubangi ta Allah ya nana ta maza da matan biskurin idan mutum yana rinsa idon sa kuma zai samu imani mai karfi a zuciyarsa amma kallace-kallace yana cutarwa har a duniya nan zai cutar da kai zai taba maka addini ka don imanin ka zai rabu na biyu kuma zai rage maka sha'awa duk mutum mai mu'amala da mata yana yawan kallon su to ba zai zama mai sha'awa ba ba zai iya da iyalinsa ba ko da kullum yana tare da matan kawai sha'awar ta sama mace ma ba wani abu ne a wurinsa ba ba za ta zama wani abun nan ko ya kalle ta ma tun da ya yi ta yin abun har abun ya zai masa jiki ba za ta zama wani abun sha'awa a wurin wurinsa amma wani yake rinsa idonsa to in ya kalli matarsa kuma zai ji sha'awa ta abu ta motsa in zai sami da ita kuma zai iya gamsar da ita saboda shi ba ruwansa da kallace kallace amma duk ka karar da sha'awan taka akan hanya akan titi ka zai ka samu matsala da iyalinka to gurgurda yadda kake rintsa idonka baka kallon matan gurgurda yadda iyalinka za su zama suna da matsayi a wurinka amma in kana kallace kallace kuma iyalin kar zama ba kuma ba don kaje ka kallo ma wanda suka fi su wanda suka fi su kyau ko suka fi su iya murmushi ko makamancin wani to da haka mace ba za ta zame maka wani wani damuwa kuma da yawa masu irin wannan suna kuka daga ba za su iya wani sai sati bai sadu da matarsa wani sati biyu matan suna kuka da su amma kuma su ne masu kallace kallacen mata masu hira hiran hiran mata da sauransu duk sha'awar ta su ta tafi a nan kawai to kaga tun a nan duniya abin ya zame maka ne ya zai maka matsala amma in kana rinsa idonka to kuma za ka samu wato fa'ida ta wannan bangare abin da ya shafi iyalinka sannan kuma ga imaninka zai karu imaninka zai karu ɗabi'a ce ta ta mutanen kirki sannan Allah ta ala ce wa ma fi sudur Allah ya san abin da kira za su ke wato ainihin boyewa shine abin da zukatan mutum zukatan mutane suke boyewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka ko ka kulle mai kyau ko mara kyau ka kulla Allah ya sani ka zo ka faɗi magana ba don Allah ba Allah ya san ba don Allah kai ka bayyana zahirinka mutumin kirki amma baɗininka mutumin banza ne Allah ta'ala ya sani tunda ya san baɗininka ma ballanta na zahirinka shi halitta zuciyarka saboda haka in ka ka boye mutane ba za ka boye wa Allah Allah abin da yake so shine ka gyara zuciyarka ta zama mai kyau inna ma yuridu Allahu sariyataka abin da Allah yake so shine zuciyarka ba ya duba gangan jikinka yana duba zuciyanka ne da ita zai maka hukunci yau ma la yanfa umadu ma la banun inda man atallaha bi qalbin salim zuciya da yaya ba ta amfani ta yin kazo da zuciya ko zuciya zuciya mai kyau wanda take cike da imani to ita ne take amfani kuma in kana da itan ka ji daɗi a nan duniya akwai imani za ka yi walwala da shi kuma mutane za su gane daga kine imani akwai ikhlasi cikin al'amuran in kuma babu in yau da gobe sai mutane su gane daga cikin maganganunka ko ayyukanka sai sun sai sun nuna kai ba don Allah kake yi ba sai Allah ya kama ka da wani To mu gyara mu, kuma mu yi abu don Allah kada mutum ya zama mai ha'inci ya sani Allah ta'ala yana ganin in ka boye wa mutane ba za ka boye wa Allah Ya yastaquna minan nas wa la yastaquna min Allah za ka iya wa mutum amma Allah ba ka yi ta koyo maka ba kuma mutum ba abin da zai maka Allah shi ne wanda zai maka hukunci ka ji tsoron mana yace wal ayatu fil babi ayoyi a wannan babin na muraqaba wato ka san Allah yana ganin ka kaji tsoronsa sa kafiratun suna da yawa ma'lumatun kuma sanannu ne sanan ne karshen ayoyin sai kuma yace wa amma al ahadith fal awwal sai kawo hadisi wanda insha Allah lokaci yayi sai rana a ta za mu karanta wasu daga cikin hadisan da malam ya kawo mana a cikin wannan babi ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh